wanda baya neman komi a gurin kowa limar Allah da yardarsa da kaddarawarsa ya fara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin margari malam salo alaramma Allah ka da mu shi aljanna daga nan mu'assasatul islah wannan dutse nuru tudun wajen zaria jihar Kaduna tarayyar Najeriya don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine tafsirin mu na takwas a wannan shekara kuma tafsirin mu na takwas a wannan sura mai albarka suratul mumtahana kuma tafsirin ƙarshe a wannan sura insha Allah idan yan uwa za su tuna a jiya mun kwana aya ta sha biyu yau za mu tashi ta sha uku aya ta ƙarshe amma gabanin mu ci gaba da tafsirin akwai tambaya guda ɗaya da za mu amsa wanda wani yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara ma da lafiya zala ne hukuncin waɗanda suke sallah sun yi raka'a biyu sai fika ta ɗauke sai suka ci gaba da sallar su ba tare da liman ba sai da suka zo sallamewa sai suka je liman ya sallame to su ma sai sun sake sallama bayan liman ya sallame to amsar tambaya a nan shine duk lokacin da mutum yake bin sallah sai ya daina jin muryar liman kawa'un mace ce a cikin gida ko kuma mamu ne waɗanda ba sa hango liman idan suna hango liman ko suna hango sauru ba su da matsala domin za su fahimci an dago ko an duka amma wanda bai ganin liman kamar mata da suke cikin gida suna bin sallah sai suka ji murya ta ɗauke to a inda kuke kuka daina jin murya ko za ku ci gaba da yi misali kun yi raka'a biyu an dago daga ruku'u kuka ga an yi tsawon da adabi an ce ya kamata a ce an je sujjada ba ku ji an je sujjada ba kun sai ku ci gaba da sujjadar ku ku ci gaba da sallah idan kuna cikin sallah can sai fika ta dawo kawai ku ƙara ku. idan kuma hakkun kai kila tahiya kun sallame sai kuka ji liman ya sallame ko kuma kuka riga liman sallamewa sai da kuka sallame kun fata bi sai kuka ji liman ya sallame babu wata matsala za ku ci da sallar ku ba abin da ya shafi sallar ku insha Allah sai dai kar ku manta musulunci ya hana mutum ya bi wato liman sallah shi yana gefe guda ya ga cin kurakurai da ake yi da yawa annabi yana cewa la salata lil munfarid khalfa saf babu sallah ga wanda ya koma gefe shi kadai bayan sauhu da ka asalin sallar jami ana haduwa ne da ne da sauhu baki daya Allah ta'ala ka dace da mu abu na biyu akwai ƙarin gidan rediyo da muka samu wanda za su dinga sa wannan karatu muna da FPE rediyo suna sawa karfe uku na rana zuwa karfe hudu na rana ko kuma karfe uku na yamma zuwa hudu na yamma sa'annan alheri rediyo suna sawa takwas da minti biyar zuwa karfe tara sai kuma kun fm ana sa tasirin mata karfe tara zuwa karfe goma na dare a kullum to akwai gidan rediyo na polis gidan rediyo ne na ɗalibai masu koyon aikin jarida to su ma sun shi tafsirin sun ce za su dinga sa na minti talatin kyauta fi sabilillah amma idan an samu wanda zai ɗauki nauyin minti talatin ɗin to za su dinga sa na awa ɗaya kuma yau sun fara sawa ƙarfe sha ɗaya na rana eh, ana kama gidan rediyon da 91.3 haka ake kama gidan rediyon ƙarfe sha ɗaya na rana to mun yi wannan bayanin a tafsirin mata cewa ga gidan rediyo za su dinga sa da minti talatin ana neman wanda zai ɗauki nauyin ragowar minti talatin ɗin nan take wasu ɗalibai mata suka ce sun ɗauki nauyin ƙarasa a dinga sa na awa ɗaya muna rufe Allah ya saka musu da alkhairi su ma gidan rediyon da suka ba mu minti talatin kyauta Allah ya saka musu da alkhairi da haka idan akwai wakilin gidan rediyon in ya zo tashi karatu ya tsaya sai a yi maganar kuɗin kuma ya ba da umarnin a dinga sa sha'awa ɗayan baki ɗaya amma dai zuwa yanzu kuɗin bai iso ba amma muna da yakinin za su bayar insha Allah muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda muke addu'a ga Alhaji Abdulrahman Albasu wanda ya biya biyu bisa uku kuɗin tafsirin da ake sawa alheri rediyo abin da ya rage naira dubu ɗari to wani bawan Allah ya bada dubu ashirin saura dubu tamanin da aka har yanzu kofa a buɗe take ga wanda yake da daman ya sa kuɗin duka ko ya sa wani ɓangare. Tafsirin da ake sa FCE on Phobos Dr. Suleiman Balarabe shi ya ɗauki nauyi Allah ya fata mishi da alkhairi. Tafsirin da ake sawa da daddare injiniya Ismail wane ne makarfi? Eh, injiniya Ismail magaji makarfi shi ya ɗauki nauyi wani ikon Allah ni ban taɓa ganin shi ba. Wallahi ba san shi ba. Haka nan shi yake ɗaukar nauyi bara ko ba rawacin ne ko ba da ya fara to Allah ya saka mishi da alkhairi dukan ku Allah ya saka musu da alkhairi mu ma ba da babu da ko kobo Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya daura ma akan abin da yake so yayi da shi ala rahma ba mu aya ta karshe a wannan sura ne albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا

irin zaman nan na sirri Allah maɗaukin sarki ya hana mumina su yi wannan abu daga baya shari'a musulunci ta sassauta su kafirai kala-kala ne a cikin kafirai akwai waɗanda suke ku, akwai waɗanda ba sa ku. to kafirin da yake yaƙanka to shi wannan damar babu sassauci tsakaninka da shi amma kafirin da bai yaƙe ka ba bai raba ka da addininka ba bai raba ka da gidanka ba bai takura masa ba Allah ya ce babu laifi ku yi zumunci babu laifi ku yi zaman lafiya babu laifi kai musu adalci amma kafiri maki wanda bai kaunar ka bai kaunar addinin ka bai kaunar mai kaunar addinin ka to fa musulunci ya nuna maka tsakaninka da shi ne tsalisa to yadda Allah ta'ala ya bude sura to haka nan ya rufe sura Allah ta'ala mai ya buɗe sura da shi alaramma ya أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة تلقون الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء Allah ya ce ya ko da kuka yi imani kada ku riki makiyana makiyaran makiyan ku a matsayin makoya su ne kafirai mushrike waɗanda suka nuna muku kiyayya kaga a farkon sura Allah ta'ala ya ce kar mu rike su a matsayin masoya to a ƙarshen surar sai Allah ya rufe da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ko da kuka yi imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci al'amarin mutanen da Allah ya fushi da su ayya Ladina amanu ta tatawallaw alkafirina kar ku jibinci al'amarin kafirai alladhina ghadaba Allahu alaihim waɗanda Allah ya fushi da su bi sababi kufrihim sanadiyar kafircin su auliya a lakum ku ɗauke su a matsayin masoya a gare ku Fusuwa ne kafiran da Allah ta'ala ya fushi da su su ne yahudu a yau ya'yan musulmi za su baka mamaki ɗayan musulmi sun kulle kyakkyawar alaƙa da yahudawa da Ka kaga ɗan musulmi duk harkar kafirci ya santa duk wata sabga da kafirai suke yi suka ƙware ya santa idan ana maganar harkar ƙwallon ƙafa da su zama bala'i al'aslu al'aslu ƙwallon ƙafa ba haramun bace buga buga asli ba haramun bace amma tana juyawa tana rikidewa tana lalacewa har ta zama haram na farko dai tana haifar da gaba tsakanin musulmi na biyu kuma tana sa musulmi ya danga sanin kafe mafi yawancin yan kwallon duniyan nan duk da dai karin ilimi akan abin ban kan yi magana akan daban da ilimi akan shi sosai amma dai, irin sunayen da nake ji na yan kwallo ina da fahimtar mafi yawancin su kafirai na duniya ban ce na Najeriya ba kaga mutum yana kan wani akan wani zai iya mutuwa zai iya tsafawa da kowa Allah ya ce alladina amanu ya kwanda kai imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kar ku jibinci al'amuran mutanen da Allah ya fushi da su sannan ka dawo gurin yaran mu masu son makida da mawaka da masu rawa kaga yaro ya san wannan kafirin mai rawa mai waka mai kaza mai kaza ya san shi ya san ƴaƴan shi ya san matar shi idan kwalle yake yi ya san kuɗin da ake biyan shi ya san kim shi ya san komai wanda za ka tambaye shi da game da addinin shi bai san komai ba tambaye sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam bai san. ka tambaye shi mutum goma da aka yi musu bishara da aljanna bai san su ba kai malaman sunnan kasan su ma bai san su ba akwai da za ka nuna mai hoton abubakar gumo wallahi bai san shi kuma wallahi musulmi ne kun ba bashi dan izala wallahi akwai yaron da za ka nuna mai hoton ɗayan hoci wallahi bai san shi ba domin mutuwar ɗayir baucin nan wani yaro yake cewa wai ɗayir bauci yanzu dan Allah ya kamata a ce akwai wani musulmi da bai san ɗayir bauci ba ko ba ka ɗariƙa dan Allah ya kamata a ce baka san shi ba wai ya Allah ta magana wani ya mutu ya mutu ya mutu mutu wani wane ne wannan ka ji dan iska yanzu dan Allah ya kamata a ce bai san ɗayir bauci ba dan Allah amma ya san arna ya san yan kwallo ya san mawaka ya san ya san ya san ya san wannan ba daidai ba ne ya ga cin soyayya ga kafirai tuwa da ɗabi'arsu kai kayanka gaba ɗaya na arna Askin ka na arna tafiyar ka na arna komai naka na arna a tafiya akwai na musulmi akwai na kafirai a magana akwai na musulmi akwai na kafirai a sutura akwai na musulmi akwai na kafirai a aski akwai na musulmi akwai na kafirai a ɗaurin aure akwai na musulmi akwai na kafirai a farin ciki akwai na musulmi akwai na kafirai wani gidan ya samu farin ciki sai ya yi ɗabi'ar waɗanda ba musulmai ba Allah ce yana zina mun amur ya kun da kai imani la ta tawallau qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku jibinci al'amarin mutanen da Allah ya fushi da su ashe kuma Allah na fushi ashe Allah yana nene? Allah yana fushi to amma fushin Allah ya ga cikin siffofin Allah na aiki siffofin Allah iri na aiki idan ka ji an ce Allah yana fushi ko yana dariya to wani a cikin babin aƙida wanda muke da sabani mu ahlus sunna da waɗanda ba ahlus sunna ba ba zai ka zama ka imani da Allah ba cikakken imani da Allah sai ka imani da Allah da rukunne guda uku rukuni na farko ka yarda da Allah shi kadai ne bai da abubuwa zawa da gaskiya sai shi shine qul huwallahu ahad rukuni na biyu ka ya Allah a rububiyar shi yake bayarwa shi yake hanawa shi yake ɗaukakawa shi yake kaskartawa shi yake makowa, shi yake turewa duk abin da kaga ya faru a kauni nan Allah ne ya kaddara ya faru abu na uku sunayen Allah da siffofin Allah Allah yana da sunaye in Allah ya ce sunan shi kaza to ka yadda ba a rada ma Allah suna sa'annan ba a danganta ma Allah siffar da bai siffar da kai a aqidar Allah yana dariya domin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce Allah yana dariya me zaman lafiya Allah yana fushi saboda Allah ya ce yana fushi ya ladina amadu la wallau qauman ghadiba Allahu alaihim Allah ya fushi da su to amma inda rigimar take wani zai ce to Allah yana fushi irin wani irin fushi to nan zaka halaka mu a aqidar mu Allah yana da hannu a aƙidar mu Allah yana da ido a aƙidar mu Allah yana da ƙauri duk in ka ce me yasa muka ce Allah na su zamu ce ya zo a cikin alƙur'ani madauki hannu alaramma me Allah ya ce game da hannunsa إن الذين Allah ya ce, "Nalladina yi bayi ƙuna, kalile waɗannan da suke maka muke maka mubaya'a, ina ma yi bayi ƙuna Allah, yadun layi fauka idim, in suke yi mubaya'a da kai Allah suka yi muwa. sai Allah ya ce, "Yadun layi fauka idim, Anan Allah yana sama hannu, sai za Allah ya ce yana da hannu, me zaman lafiya, kai ta, a aƙidar ma Allah yana da ido, me yasa muka ce yana da ido shi ya faɗa a Ƙura'ani, me ya ce ala ramma بأعيننا جزاء Allah ya ce jirgin ruwan annabi Nuhu yana gudana a gaban ido. Kin Allah ce yana da ido me zaman lafiya? Ka yadda kai mu Allah yana da ƙauri. Me dalili ya da ramma? يعرف عن ساكن يوم يحشر عن ساكن ويدعون An الظلوم فلا يستطيعون الله تعالى يوم يكشف عن ساكن Allah jikan malamin mu malam Sama'ila na layin Mora shi ya fara fassara min wannan ayar sai ce yauma yushafu an saqil ranar da za a yaye makin jama kuma san da akwai ladabi muna ganin kimar malamanmu ya faɗi karmar makyan jama amma Allah bai ba ya ce maƙyan jama kawai sai ɗauka haka har a ƙofar ɗaki na na rubuta makyan jama sai daga baya sai na gara wai maƙyan jama shine ƙauri ran tashi alkiyama Allah zai yaye ƙaurinsa ya aka muka gane Allah ne zai yaye ƙaurinsa annabi Muhammad shi annabi ya fassara aya cewa Allah ne zai yaye ƙaurinsa amma shi Allah ya ce yau bai shafa an sake ran da za a yaya kauri shi kuma annabi ya ce kaurin na Allah ne ba naka ba ina za ka gane na Allah ne to kai za ka je da wujud ko za ka je da sura kai ba tsaya ba ka je ba to ashe kaurin na Allah ne to ya kaurin Allah yake shi kadai ya sani da ka mu aqidar mu Allah yana da ido Allah yana da hannu Allah yana da magana kai aqidar mu Allah yana da fuska domin Allah ya tabbatar mana kafin tashi alkiyama komai zai halaka banda fuskar Allah kullu shay'in halikun illa wajha hmm. lahu al-hukmu wa ilayhi Allah ya ce kullu shay'in halikun duk abin da ka gani abin kasa halikun mai halaka ne illa wajha sai fuskar Allah to duk waɗannan abin da muka faɗa Allah yana da fuska yana da hannu yana da eh, yana da yana magana yana magana a ramma وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك ما تصامون مشركي يذوق صدقه زي مقبتيه كفاجره الله يقول كمقبتيه hatta ya kuma a kalam Allah ya ji maganar Allah ashe Allah yana magana a ya magana da Musa Allah ya magana da annabi Musa magana ne amsa sunan magana to duk abin da muka ce na Allah yana magana yana da hannu yana da ƙauri yana da ƙafa yana da fuska ba mu ce yana da ƙafa shi kuma ya bawa hadisi annabi ta tashi alkiyama za a zo da wutar jahannama tana kukan kura mala'iku dubu saba'in sun rike ta kusurwa dubu saba'in tana kukan kura sai a ɗebo su a jefa a ɗebo su a jefa da ƙarshe sai Allah ya ɗaga ƙafa shi ya ɗaura mu jahannama a sha idar mu Allah yana da ƙafa to amma duk wani abu da muka ji mun faɗa mun ce Allah yana da shi ko ka ji ɗan adam yana da shi to na Allah daban na ɗan adam daban ba kana da hannu ba akwai hannun kujera da naka da hannun kujera ɗaya yi kun kana da ido aiko? akwai idan akuya iri ɗaya ne? ta in suna ya zama ɗaya ba dole ma'ana ya zama ɗaya ba to mu ka'idar mu duk abin da muka ce Allah yana da shi ko kaga dan adam yana da shi to na Allah daban na dan adam daban karkashin dalilin mu me miki Allah yake cewa lan laysa kamithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da na Allah komai na Allah daban da dan adam daban in ka ji an ce Allah yana da hakuri hakurin Allah daban na dan adam daban idan ka ji Allah an ce Allah yana mulki mulkin Allah daban na dan adam daban in aka ce Allah yana da hannu hannun Allah daban na ɗan adam daban to nan ma Allah yana fushi gashi ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim ya fi wadanda kuka imani kar ku jibinci al'amuran waɗanda Allah ya fushi da su kadi ya isu min al-akhirati sun auke tsammanin daga samun rahmar Allah akwai waɗanda su sun tabbatar da yan wuta ne su kadi ya isu min sawabillahi wa rahmatihi fil akhirah sun cire tsammani daga ramar Allah da ladan Allah a ranar lahira kama ya isar kuffaru min asabil qubur kamar yadda kafiran da suka shiga kabari suka cire tsammani daga samun rahmar Allah domin duk wanda ya shiga kabari shi kafiri ya san ba shi ba ramar Allah to akwai wadanda ma ba su musulunta ba amma sun riga sun sallama domin zuciyarsu ta kekeshe ta kekeshe ta kekeshe ko kayi wa'azi ba za su gane ba akwai matakin da in mutum ya kai ko wallahi ba zai musulunta ba ko zai musulunta sai zai musulunta ne lokacin da bai da amfani kamar fir'auna fir'auna ya azabtar da annabi Musa ya wahalar da banu Isra'ila sai da annabi Musa ya mai fir'auna wata mummunan addu'a ya ce ya Allah ka shafa dukiyarsu zuciyarsu ka damke ta ka bari ya imani ميتي على رمى النبي موسى يأتي ربنا نت ربي ربنا رب من ربنا نيكو ربي ربنا نت على أموالهم يا الله تشافوا دوتيس واشدد على قلوبهم كأن انت مزقاتهم fala kar ka bari su yi imani hatta ya rawul azabul alim har sai sun ga azaba ne radadi yanzu kaga irin wannan shugabannin amurkan nan ina tausaya musu gallaza ma mu'mine da suke yi a gazza da sauran kashashen musulmai da mu ma najeriya da suka ta samu a gaba da ƙarfin tsiya wallahi in ba wani ikon allah ba da wahala allah ya bar su imani domin irin waɗannan suka imani sun more mutu ah, yanzu kai fir'auna inda ya imani ai da ya more ya tsuna siyar shi a nan duniya ya je lahira ya shiga aljanna ai akwai iskancin da in mutum ya yi ko Allah ba zai bashe shi rabon lahira ba to Allah ka tsare to waɗannan kafirai Allah maɗaukin sarki ce kar ku jibinci al'amarinsu sun cire tsammani daga samun aljannar Allah kamar yadda kafirai suka wato ɗan wuta suka cire tsammani daga samun rahamar Allah bayan sun shiga wuta Allah ka tsare hadisi ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu ahadu lil jannata illa uriya maq'adahu minan nari law asaa Allah ka tsare annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mu'mini da zai shiga aljanna face bayan ya shiga aljanna kawai sai a dauko ɗakin shi na wuta gidan shi na wuta balbalin bala'in da aka tana damai a wuta yana ba cikin aljanna kawai sai a buɗe wani satellite sai a nuna wutar jihannama duwatsu suna aman wuta yana ganin balbalin bala'i sai mala'iku ce kaga wannan bala'in e to ne gidan kalau a sa'a da kayi Ba yanzu matasa suna tsole tsaye ba wallahi ina tausaya maka ina ina tausaya mu wani matashin ko sallah ba ne uwar shi bata fate mishi magana ba ya daka mu uban shi tsawa wulakancin safa daban na rana daban na dare daban kwantar da hankalinka akwai zabaniyawa akwai wanda ke daidai da da haka duk wanda ya shiga aljanna sai a nuna mai gidan wuta a ce ka ga ka. da a ce ka saba ma Allah me yasa za a nuna ma dan aljanna gidan shi na wuta liyazdada shukra sai da Allah yake tab kashi Allah ya ce maka zai ce wallahi kashi Allah ya ce maka wala yadkhulu an-nar ahad annabi yace babu wanda zai shiga wuta illa uriya maq'adahu min al-jannati shi ma ta nuna mai gidan shi aljanna yana cikin balbalin balal sai a nuno aljanna kawai ya hango ni malam ina cin sai a da nan ne gidanka domin duk wanda ya ba Allah ko aljanna biyu za a ba shi yanzu kai kana da wuta kana da aljanna kafiri yana da wuta yana da aljanna to kai da ka ba Allah ka tana nan kafiri da ya saba ma Allah sai a bashi aljannarka yanzu ka ya zama nawa kai kuma wutarka sai a bashi azaba shi ta zama nawa da haka shi dan aljanna yana da guda biyu haka ne alaran ma ولمن خاف مقام ربه جنتان الله يكفي ولمن خاف مقام ربه wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah yana da aljanna guda biyu na matasa masu gudawa ana sallar tarawih ba tsayuwa wuce ba ka so wallahi akwai tsayuwar shekara dubu hamsin duk tsawon sallar liman ba zai minti hamsin ba na yi analysis duka masallacin da suke tsawaita sallah a garin nan ba sa wuce awa ɗaya da minti ashirin da minti talatin kuma wannan da ishari ba da tarawi da shafayi da wuturi da alƙunuti ma ga matashi kirya da ƙasa ana mewa ya kaɗa rigar shi ya yi gaba me za ka ce saurin ne kake aikin ne kake aikin ne kake ba za ka tsaya ma Allah ba to in baka yi wannan tsayuwar ta minti hamsin ba za ka yi tsayuwar shekara dubu hamsin kuma wannan tsayuwar ta shekara ta minti hamsin ita ce sinadarin juriyar tsayuwa a gaban Allah shekara dubu hamsin to da haka idan mutum ya shiga wuta shi ma sai a nuna mai gidan aljanna sai a ce kaga kaga gidanka aljanna malaka yan matan aljanna suna cewa yawa ya ga wasu kananan yara suna yawo da kofunan ruwan sanyi malam shi kuma gashi a cikin azaba Yaga wata fulawa malam ya wani ƙanshi ya zai shigo sai a jami ba ba ne shi ƙanshin aljanna ba sai a ce kaga wancan kayan daɗin sai ya ce eh. sai a ce wannan ne wato masaukin kalau ahsanta ya ka kyautata ma Allah aiki li yakuna alayhi hasatan dan ya ƙara asara da cizon yatsa hadisi ya kara tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ji azza shi annabi yana cewa inna ahadakum idza mata annabi yace duk wanda ya mutu uriba alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi kullun sai an nuna mishi masaukin shi da safa da ramma in kana min ahli jannati fa min ahli jannati in kai dan aljanna ne kana ka da an maka tambayoyi ka amsa sai a ce nam nawmatul arus kwanta kai bacci irin baccin angwaye garin Allah na wayewa sai mala'iku su zo su rashe ka ka kwana lafiya na gajiya kana farkawa sai ka ga matarka aljanna sai ce da gidanka ce yana jiran ka ko ma kai bacci in yamma ta yi sai a tashe ka malam sha'ibu in ce na'am ba aljanna ba me burin ba wani buri ba wani burin. annabi ya ce ɗayan za a nuna mishi masaukin shi a kabari safa da marice in da min halin janna, fa min halin janna innan aljanna ne a nuna ne aljanna wa in da min halin nari fa min halin nar idan kuma dan wuta ne a nuna ne gidan wuta yaqulu yuqalu sai a ce mishi doka. Ka ga wancan gurin da aka nuna makan aljanna ne to nan ne gidanka hatta ya ba afaka Allah ilayhi yawmal qiyamah har zuwa ran da Allah zai tashi ranar tashi a qiyama mu'mini sai kwantar da hankalin shi ya ji daɗi dan wuta kuma sai kara mazulli Allah ka tsare mana imani yan ba musulmi wannan shine karshen wannan sura muna roƙon Allah abin da muka karanta daga farko zuwa karshe zama daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure muka yi cincibi Allah ka ya hakuri ka yafe mana kamar da shi a cikin zukata ala ramma مش ده صورة كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون القاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان wannan sura ne albarka sunanta suratu saffi ma'ana surar sauku an kira ta da surar sauku ne saboda lafazin saff ya zo a cikin wannan sura ne albarka an samu hadisi daga abdullahi ibn salami yake cewa tazakarna ayyukum ya ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayasalahu fayasaluhu ayyul a'mali ahabbu ila Allah yace wata ne mun zauna mun fahabbai muna tattaunawa sai wanda yace kai wane ne zai je tambaye annabi wani aiki ne Allah ya so falan yakum ahadun binna, ba wanda ya tashi فأرسل رسول annabi ya الله wani mutum إلينا رجلا سي النبي سورة والمتون فجمعنا مكتارو فقرأ علينا هذه السورة سي الله النبي كان الجامل وانا سورة يعني سورة الصفي كلها gabaɗaya tsoron mana ya nuna ita tsoron gabaɗaya aka saukar da ita ya nuna mene gabaɗaya aka saukar da ita ma'ana wannan an kawo maka ne don ka san sunan surar tsoron tsoffi sannan sura ce da aka saunakar da ita a madina manya-manyan abin da surar take kokari ta koyar a tahribu ala nusrati dini ana ingiza mutane da karfafa mutane su taimaki addini yau da safe ina sauraron tafsirin malam Nura Jambo sai na ji wani attajiri a huntuwa ya bai wa kwamitin tafsiri gudunmawa wato kwamitin marayu gudunmowar naira miliyan talatin da wani na ce tsarki ya tabbatar ma Allah Wani zariya ba masu sauki wala zariya ba masu na rutse maka da Allah duk lokacin da aikin addini ya kama ka na miliyan ɗaya sai ka wulakanta fi ka wulakanta babu wani alhaji da za ka je kai tsaye ka ce ya bayar ya bayar balantana aikin miliyan goma ko aikin miliyan ɗari a zariya na addini ah. na addini ke da zatar miliyan ɗari addini ah, ba dai addini ba inda wani abu ne za a yi mishi Allah ya tsari to za mu karanta sura za ku ji yadda ake taimakon addini in ma ba kai ba Allah zai kawo masu a surar Allah ta'ala ya bude ta da yin tasbihi farkake kan shi daga duk abin da na kafa ne wanda bai tattata daga Allah وده أصلا متكرر الشركة da ba ba za mu ji cewa annabi Musa ya haɗu da wahala sannan za mu ji wato addu'ar annabi Isa alaihi salam da kuma bisharar da ya yi da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai bayyana sannan sura za ta karantar da mu abin da aka ɗabi'anci kafirai da shi na ƙaryata gaskiya da kuma ƙin addini sa'annan wannan sura za ta karantar da mu kiran mu'mine zuwa ga jihadi musulmai ku zama masu yin jihadi don ɗaukar wa Allah da dukiyarku da kawunan ku sa'annan sura za ta gaya mana bisharar da Allah ta'ala ya yi ma mu'mine za su cin sara akan kafirai don haka sai Allah ya buɗe surar da ayashi ta farko bi Allah ya ce سبح لله ما في السماوات Allah Ta'ala الحكيم الله تعالى ce wa ma fi في cin cin cin ce ne, duk abin da ke sama da ƙasa kuma Allah shi." ay nazahahu Allah ta'ala anin naqaisi wal uyudi jami'u ma fi sama wa jami'u ma fi duk abin da ke sama duk abin da ke kafa yi ma Allah tasbihi a sama yake ko a ƙasa yana daga cikin manya-manyan ibadu da Allah maɗaukacin sarki ya ɗaura ma bayi kuma ya ɗaura ma kansa yi ma kanshi tasbihi da haka bai kamata musulmi ya zama baya ma Allah tasbihi ba shi yasa aka shar'anta mana in mun gama sallar farilla mu ce da uku. مشي الحمد لله ثلاثين دوخ مشي الله أكبر ثلاثين دو على رمى شيء تسبيه النم إما بميبا الله يا ما كيش ما الله يشي سبحان ربك رب العزة عما يقولون نعم وسلام على المرسلين Allah ta'ala ya ce, Subhana rabbika rabbil izzati amma ya fifona, ƙarfi ya tabbatar ma Ubangijinka shi ne Allah, shi ne Subhana rabbika rabbil izzati amma ya fifo. Kaga Allah da kanshi ya yi makanshi mene? Tasbida ka in ma ba kai ba Allah ya yi makanshi. Halittun Allah gaba ɗaya

Allah ta na ce, "Tu sabbi hula husa mawa tu saba, kamman sama bakwai suna ma'alla ta zbi, wal'ar kafa ma tana ma'alla ta zbi, wa mafi hinna da abin da ke tsakanin sama da kafa kome na ma'alla ta zbi, wa in min shaikin, Allah ya ce, "Babu wani abu." illa yusabbihu bihamdihi fa ce yana ma'alla tasbihi walakin la tafqahuna tasbihu sai dai ku ba ku iya ganewa da haka sama tana ma'alla tasbihi kafa yana ma'alla tasbihi ruwa iska dutse itace bushashe danye wanda kake gani da wanda baka gani yana ma'alla tasbihi dabbobi suna yi ma'alla tasbihi rago da saniya duk wata dabba yana ma Allah tasiri in ina tasiri a daina samun baki duka waɗannan suna ma Allah tasbih kuna tare da ni duka suna yi ma Allah tasbih to Allah yace tusabbihu lahu samawati sab'a sammai bakwai suna ma Allah tasbih kasa suna ma Allah tasbih wa in min shay'in Allah yace babu wani abu illa yusabbihu bihamdi fa kana ma Allah tasbih kuma yana gode ma Allah walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ko ba kwa iya gane tasbihi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa la tafqahu raqaba annabi ya ce kanku kashe kwado fa inna naqiqaha tasbih idan ka ji kwado yana kuka tasbihi yake ma Allah amma yanzu in ba dan annabi ya faɗa ba kai ka san kukan kwado tasbihi ne walakin la tafqahuna tasbihu shi sa malaman mu ai suna hana mu da iyayen mu da muna yara idan ka dangare yana tafiya sai ga yayi haka yayi haka ko kuna ganewa sai mu ce ya zagi Allah sai abu ka dangare duk inda ba kashe shi ko wallahi ba mamaki tasbih yake ma Allah walakin la tafqahuna tasbihahum ku ne ba ku iya ganewa da haka Allah ya maka shi tasbihi halittu sun ma Allah tasbihi kowa ya ma Allah tasbihi to mala'iku ma suna ma Allah tasbihi ala ramma يسبحون الليل والنهار ولا Allah yake yusabbihuna al-laila malaiku suna yi ma Allah tasbihi da daddare wannan hara da rana ba sa kakkautawa ashe kai in baka yi ba yana da mai masa yayi ma shi, sama da ƙasa da ruwa da dabbobi da iska da bushashe da ɗanye, da wanda kake gani da wanda baya gani baka gani sun mushi tasbihi mala'ikunsa sun mushi tasbihi annabawan Allah ma suna mushi tasbihi kina annabi Yunusa me ya faru da ya shiga bala'i وَلَنْ إِذْ ذَهَبَ غَاضِبًا فَوَلَّى annabawan Allah suna ma Allah tasbihi annabi Yunusa ya samu matsala da mutanen shi sai ya fushi sai ya shiga jirgin ruwa ya gudu ya bar wa'azi yana shiga cikin jirgin ruwa sai jirgin ruwa ya tsuntsire da shi sai kifi ya haɗe shi ga duhun dare ga duhun teku ga duhun cikin kifi bala'i ya kai bala'i sai Allah ya ce wa zannuni izza haba mughadiban fa allah na naqdiru alai fa nada fi zulumat da ya ga bala'i sai ya kira ya roki Allah a cikin duhu uku me ce? Allah ilaha illa anta babu wanda ya cancanta da bauta da gaskiya sai kai subhanaka ya tabbatar maka ya Allah inni kuntu minaz na ni az-zalimin na zalunci kaina kaga me ma Allah tasbih yana yin tasbih sai Allah ya kubutar da shi kuna tare da ni Allah ka kubutar da ku. da haka annabawa in sun shiga matsala tasbihi suke yi

الله سجنا me suke cewa wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil أخبار يبكون ويزيدهم خشوعا يا تبتر مع الله Allah ta'ala ya faɗi ɗabi'un mu'mine daga ciki ya ce wa ya ƙununa subhana rabbina suna cewa tsarki ya tabbatar ma ubangijin in kana wa'adu rabbina da maf'ula alƙawarin Allah sai ya cika Allah ka cika mana alƙawarin ka ba mu aljanna da haka jama'a musulmi tasbiya da cikin manya-manyan ibadu da ake ma Allah shi yasa Allah madaukin sarki sai da ya bude surori guda bakwai da yi mishi tasbih wata surar ya bude ta da fi'ili madi wata mubari wata fi'ili amri amma bari mu dauko surorin ɗaya bayan ɗaya alarma akwai isra'i akwai sotul hadid akwai hashri akwai safi akwai juma'a akwai tagabun waɗannan su ne surori guda nawa guda bakwai akwai sotul a'ala su ne guda bakwai ba mu ɗaya bayan ɗaya isra'i أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نعم إنه هو السميع البصير سورة الحديث. سبح لله ما في السماوات والأرض نعم وهو العزيز الحكيم فصل حشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض نعم وهو العزيز الحكيم فصل الصدفي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تدابون guda bakwai kowace sai da Allah ta'ala ya buɗe ta da tasbihi kaga sautul isra'i zai ce subhanallazi asra bi abdi haka zaka biye su har karshe to yanda Allah ta'ala ya buɗe surori bakwai da alqur'ani wato cin alqur'ani da tasbihi to ko su kuma surorin guda hudu su kuma karshen su Allah madaukakin sarki ya rufe su da yi mashi tasbihi sura ta farko suratul ولقد نعلم أنك يضيق صدرك لما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كنت صوته حجري الله يعرف يتدميني تدريج تفت قور عشان تعالى رمى فاغفر لحكم ربك فإنك بأعيننا حقا وتسبح بحمد ربك فإنك كرشم وإن الله وأما نعم ونزل من حميم وتصفية جحيم نعم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سورة تقر شيء ده أكرفي تتبيه سورة تتبيه سورة الحاق آه. ما الله يكفي وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم waɗannan su ne surori guda hudu wanda Allah ta'ala ya rufe su da yi ma kanshi tasbihi ko kuma ya umarni a yi mashi tasbihi to me ake nufi da tasbihi idan ka ce subhanallah wato tsarki ya tabbatar ma Allah idan ka ce tsarki ya tabbatar ma Allah ana nufin duk wata tawaya ko na ƙasa to bata dace da Allah ba Allah ya yi can ita kuma ta yi can shi isa mala'iku suna ma Allah tasbihi Allah ta'ala yana gaya mana mala'ikun da suke ɗauke da al'arshin Allah. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما نعم. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن ظلم من ابائهم وازواجهم بآياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن كسب السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو المرء العظيم wannan kalma ta tasbihi Allah ta'ala ya zaɓi bayansa ke ɓaɓɓu su dinga ainihin bauta mushi da ita shi sa sahabbai wato mala'iku Allah yake alladhina yahmiluna al'arsh waɗannan da suke tallaba da al'arsh yusabbihuna bihamdi rabbi. suna yi ma Allah tasbihi suna gode ma suna gode ma Allah shi sa shi tasbihi da kake ga da cikin ibadun da har a aljanna ana yi kun san duk wata doka ta Allah wani halal wani haram a duniya ne aljanna ba haram komai halal komai halal ba sallah ba azumi ba tafsiri ba alramma ba in aka je aljanna sai dai kawai a yi wata rana muna aljanna sai a nishadi sai a ce alarma mu zo mu yi tafsirin da muke a duniya wallahi kawai sai kaga duk an ɗauko mu daman ni a nan ni nake yi a can ma ni zai ba ne ke tafiyar a nan ba dan ma aka da zai muku insha sai kaga kowa ya fito abinda zai baka mamaki duk da rigar da kasa da inda ka zauna sai a nuna maka irin shi a kera maka shi a aljanna a yi wata mu'assasa a aljanna wato shi aljanna wani irin dan gata ne duk abin da yake so Allah sai ya mai ko me yi ko to akwai abin da bai yiwa ne ma a gurin Allah ko me sai Allah ya yi mai to amma in aka shiga aljanna babu kiran sallah ba an ga wata ba sallar idi duk wannan ibadar babu amma idan aljanna suka shiga aljanna ni'ima ce ni'ima daɗi ya kai daɗi in dai wani addu'a za su yi wata ibada za su yi a cikin aljanna to barka ji me za su yi aljanna me Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim na'am tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im na'am دعواهم فيها سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين الله متوكل سرتي ان الذين امنوا للي ودن سكاي ايمان لقم اكن وعملوا الصالحات كاي نبر وانا ايكن الدنيا تا سو شغا غبا ذا اي تراوي كاي ني mahaifinka ya aike ka je ka da wuri mahaifiyarka ka kyautata mata ƙur'ani ka koya karatu tsakanin magarba da ka kai gyaran makabarta je ka wani bai da lafiya je ka kai mai ziyara wani ya rasu yi da iza da kai wani yana neman taimako taimaka mai aikin alkhairi kai tai tai tai tai ba san wani aiki zai datar da kai ba Ina إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات bi imani." Allah zai shirya da sun sanadiyar imaninsu yadihim bi imanihim tajri min ta al-anhar Allah zai shigar da su aljanna wadda koramai suke gudana a karkashi fi jannatin na'im a cikin aljanna gidan dadi Allah ka kai Allah ta'ala ya ce da'awahu fiha subhanakallah ibada su a cikin aljanna subhanakallahumma sarki ya tabbatar maka ya Allah ba abinda zaka dinga bi sai jinjina ga Allah domin Allah ya bayyana shi ne Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan yan aljanna sun so shiga aljanna Warki akwai karatun aljanna za mu yi ko to bari mu waro karatun aljanna sai mu zo insha Allah a shahid dai yan aljanna in sun shiga aljanna za a yi musu ni'imomi da yawa daga ciki za su ga Allah za su yi magana da Allah da ƙarshe Allah zai yarda da su ni'ima ta ƙarshe aljanna shine yardar Allah kamar yadda Allah yake cewa وعد الله خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر الله ذلك هو الفوز العظيم باين abinda Allah ya ambata na aljanna sai ya ce wa ridwanun min Allah akbar yadda Allah shine end of discussion shine ƙarshe Akaci aka Allah ya daina kai ka Allah ka kai mu aljanna wallahi jama'a musulmi ku yi aikin da zai kai ku aljanna duk wanda ya sake shiga wuta ya tafi ya yi asara ya mulakanta, ya kaskanta ya tsozarta an gama da shi amma wallahi duk abin da aka yi in dai ka shiga aljanna ba ka aljanna baka da matsala ba shiga aljanna da lalace ta zama سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما يقول كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من أربعة الله تعالى إذا تدعو a shahid yan uwa Allah ya rike mu don ya jarabce mu kuma kowa da damar da Allah ya bashi karkai wasa da damar da Allah ya baka idan Allah ya baka kuɗi yi amfani da kuɗin ka shiga aljanna in kai ɗan boko ne yi amfani da ilimin boko ka shiga aljanna in kai jami'in tsaro ne yi amfani da ofis ɗinka da kakinka ka shiga aljanna idan kai matashi ne yi amfani da samartaka ka shiga aljanna idan ritaya kai kana da free time ka yi amfani da free time ka shiga aljanna duniyan nan shirme ce ba ta da yawa ba ta da tabba ba ta da shiriri wasa kana maganar gaskiya da hakika shine aljanna Allah gafarta yan aljanna idan suka shiga aljanna Allah ta'ala yana cewa da'awahum fiha subhanaka allahumma addu'a su ibada su a cikin aljanna shine tsarki ya tabbatar maka ya Allah wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwai yan aljanna aljanna shine as Ba baka jin komai sai dai sallama wa akhiru da'awahum anil hamdulillahi rabbil alamin magana ta ƙarshe na 'yan aljanna shi ne mun gode ma Allah Ubangijin talikai ina ma kaina nasiya ina ma duk wanda yake jina na nasiya da ya yi ƙoƙari shiga aljanna aljanna ba ta da wahala shiga a cikin ramadan a buɗe take da ka zo za a buɗe ka shiga amma na rantse muku da Allah duk wanda ya bari ramadan ya fita a rufe aljanna ko ka je ka kwankwasa ba dole a buɗe ba ko ka ce a buɗe maka ba dole bane a saurare ka yanzu ne lokacin shiga aljanna ku yi amfani da duk damar da Allah ya ba ku shiga aljanna ku yi aiki ku yi addu'a ku yi aiki ku yi addu'a da haka shi isa Allah ya zaɓi tasbihi cikin ibadun da zai a cikin aljanna da'awahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin maganar ta ƙarshe shine godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talikai nan za mu kai insha Allah abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ka ba mu lada da muka kuskure Allah ka gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh